murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kan mitoci 25-31 da kuma 41 ga masu sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma. ana iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar ta Nijar kamar rediyo amfani, sarauniya da niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za a iya sauraron mu kuma ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. yau Laraba 31 ga watan Yulin 2024. Shirin yau da gobe zai yada zango ne a jamhuriyar Nijar tare da wakiliyarmu Tamar Abari. To sai a sake gyara zama a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu ma sauraro barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci a yau shirin namu na yau da gobe zai duba cika shekara guda cur da sojoji suka yi a kan karagal mulki a nan jamhuriyar nijar inda ake ta gwagwarmaya don daidaita wannan kasa sanin kowa ne dai mata da matasa su ne mafi yawan kaso a cikin al'umma su ne kuma matsaloli suka yi wa katutu a fannoni daban-daban hakan ta sa suka miƙa kokon baransu ga wannan gwamnati gwamnati malama hawa wata uwa ce da ke faɗi ka tashi don ganin ta tallafi iyalanta ta koka kan wannan matsin rayuwa da ya addabi duniya baki daya sunana hawa a gaskiya muna cikin tsadar rayuwa hatsi ya yi tsara 160-150 kan sirhe kan nika jikka da hamsin kan sirhe kan nika sai ka kashe 300 ga yara kankana in ka je ka zo kuɗin bai kai kuɗin hatsin ba ma ka je ka ci bashi ga marayu kana tare da su ga malati dawa wannan ni yanzu rabo na ma da in yi tuwo na sati biyar ban yi ba tuwo kawai kullum tuwo na tuka a gidana na dawa na dawa masara sai dai rika sayan na ishirin na talatin in ba na su sun gawo rogo har ga Allah su jika shi ta haka nake rayuwa a gaskiya mata suna cikin matsala An Allah sa da rabon a taimaka musu a taimaka musu mata ba sai na kauye ba na maraya a matsa suke kamarin su wuta yanzu dai tawasa ta zo mutum yanzu tawasa a kuɗa daga rogoci an kana da kuɗin an baka sai dai ka huce haka nan abincin kana so ka ci shi ma ga iya babu uba an uban ma na nan bayyana amfanin komai babu lahiya kana ta kanka matan ƙauyen gwada ma su da mu tun da na ƙauyen yanzu mazan sun sanin darajar su na garin mazan duk sun mutu sun bar mata kawai a zub da kamar kara da su da ɗiya kai ba ka zub da sai dai kai ka fasa ce ka ba ɗan ya ci ina kira ga magabata yi kokari don Allah su tsawata su cire sa wannan kuɗin abincin kan shinkafa wannan kan hatsin wannan kan da wannan don Allah a rage mu talaka ya samu abin da zai ci da cikin shi mu mu ci ne muke so ba ta neman dukiya ba kai yin wata halaka muna roƙo ga Allah muna roƙo a gare ku yayin da shi kuma matashi muhammad sani ya ce muddin gwamnatin nan ta taimaka musu da kayan aiki za su ba da mamaki sunana muhammad sani lawal salisu shekara guda dai mun ga an yi juyin mulki kwa dautun da aka yi juyin mulki yau da an ce muna mulkin da aka yi juyi saboda akwai matasa su suka kama an yi gwagwarmaya gashi nan dai kuma shekara guda an ce za a kama muna akan har yanzu dai abin dai da saura dai kwa eh, matasa ga sunan sun yi karatu da dama da diplom da komi amma dai har yanzu dai shiru kwa wasu ma bu ba ma karatun to kuma abin da dai ake so dai mu diba dai a diba muna a gani ya kamata a taimaka ma matasan wannan tunda dai yau dai ku duka kun sani dai mutane da yawa da dama suna nan da diplom su da komi amma dai an ce za a samo musu aiki mai har yanzu dai shiru kwa eh, ga sunan kuma matasan su ne 80% ko 90% ma duka a yau a Niger da kowa ya san da matasan sun yi yawa kwa kenan yanzu abin da dai mu muke kukanmu da muke kawowa eh, a garin eh, a wajen wannan gwamnatin gaskiya su duba halin da matasa suke ci da yau shoma shin yawa ga shan shayi da wani zaman fada kwa to kuma konsannan wanga kotan noma noma ma ya kamata a kama ma matasa tunda yau dai da dama kun ga kasashe da diyawa wanda suka ci gaba a harkar kan noma ne surtu makon sannan matasa to yanzu haka kama muku a noman kwayi yadda nike ganin ka haka <laughs> ka je boku kayi noman na ranin ko <laughs> noman damana a he mu yi mana tunda gashi nan duka development na gari wanda muka gani diya duka ci kasa duka kan noma ne noman rani da wancan noman na zamani duka ya mu hmm. duka rashin taimakon ne kwa hmm. yake samu muna zaman shayin da zaman fada amma ce za a kama muku a noman kwaye sosai ma zan mu hmm. eh sosai zan mu kamar me da me kuke so a kama muku da shi eh kamar haka eh, wajen kayan gona haka kamar kayan eh, aiki da wani iri da eh, takin da mutane yadda za a da formation inda ya kamata a horo yawa mm. eh, horon da ya kamata a ba mutane yadda za su gudanar da wannan yankwa eh, insha yanzu aka ba ku horo a yi noma sai a yi Allah yarda mm. za a yi na shinkafa ko na masara ko kuma na hatsi ko na sauran abubuwa eh bon duka dai kowanne aka samu na shinkafa eh, ni yanzu a nawa in aka ɗauki point de view na kunga na ra'ayina na hisan kama makotan na garkawan nan na noman rani eh, yawa mm. kamar su legim wannan da wani free da wani wani mm. kuma kun san su ma suna bada sosai kuma da noman shinkafa tunda na zamna kotan can wajen tilabiri na ga yadda suke wannan yin noman shinkafa kuwa ga shi ku shinkafa wuya take yanzu tsada take shine matsala ba yanzu har wajen buhu yana jika ishirin. kunga abun in aka kama in aka kama muku za ku noma shinkafa sosai ma mutane za su ga mamaki kuma za su ga canji canji yanayi kwa hmm. eh. ita kuma malama sakina damuwar damuwarta shine babbar matsalar nan ta mata wato batun kiwon lafiya ta kuma yi kira da a taimaka ma mata da jari sunana sakina ko ina da kira salamu alaikum gwamnati ina muku fatan alheri ubangiji allah ya sa a yi sarushi lahiya ina muku barka da cika shekara guda ina muku barka ubangiji allah ya ba da ikon abin da kuka yi niyya alkawalin da kai ubangiji allah ba ka ikon cikawa jani. amma mun mata muna da matsala matsala ta kiwon lahiya likitoci sun mana kaɗan a karkara mata da yara wahala suke aihuwa suke su mutu wani ban a samu uwal babu ɗan wani ban a samu ɗan babu uwal wani ban kuma duka ma'arasa. a rasa a taimaka a sama mu likitoci isassu a karkara ubangiji allah ba ku ikon abin da kuka yi niyya kuma yanzu wannan lokaci na yanzu damuna ce masassara kowa da kowa da yara da manya kowa masassara ga halin da ake ciki ga likitoci sun yi kaɗan ko tuwa zai kai likita ka yi jira ka jira ta kwana ubangiji Allah ya hore muku da lahiya mu ma ya hore mu da lahiya Allah sa kasar mu ta zauna lahiya kuma a taimaka mana da magunguna kuma inda hali ma muna neman taimako a taimaka mu da jari mu mata ne abin tausayi da mu da yara wallahi wahala muke sha a taimaka mu da jari a sana'ar wannan wanda zai iya kowa wani ya a gida wani ya je kasuwa wani ya ta hannu Allah taimaka Allah ubangiji ya ba da iko Allah taimaka a taimaka mu da jari muna nema muna roko ubangiji Allah ya sa da rabon mu Allah ya sa a taimaka mana muna muku fatan alheri fatan da muke wannan tashe-tashen hankula na kasan mu ubangiji Allah kawo mu saukin shi Allah ka yaye mana wahalar wannan dishin tsaro Allah ka shiga tsakanin mu da mugu duk inda yake Allah sa kasar mu ta zauna lahiya Allah ka mana asaban arziki mu wadata sha Allah muna fatan alheri ubangiji Allah ba ku iko su ma dai wasu matasa sun yi kira kan bukatar ingantaccen ilimi. sunana amina mamman sani fata na shine allah ta yasu riƙo muna ta yasu banda cika shekara guda gaskiya tani yana kokari bisa kan harkar ilimi mu ma muna so a sa malamai bisa kan harkar ilimi ilimi ya inganta a kasar kamar jami'o'in mu saboda mu matasa mu ne za jagoranci ilimi nan gaba muna bukata a gyara mana ilimi a samu mana zaratattun malamai ana ta ni a da Allah ba shi ikon bana abin da muke so wajen ilimi a alkawali da ya kuma Allah ba shi ikon cikawa. kenan ɗaliba ce eh ɗaliba ce ne muna so a inganta mana ilimi gaskiya muna buƙatar ilimi ya ci gaba sosai ma saboda mu ne matasa mu ne zamu jagoranci ilimi nan gaba kuma ƙasa bata ci gaba sai ana da masu ilimi a cikin ta a samu mana kayan aiki komi da komi kamar jami'in kamar university haka duka a samu mana kayan aiki da malamai sunana muhammad lamina to na farko kiran da zan yi shine don aka ce matashi an san da dama da cikin matasa a nan ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar ana kokowa da rashin aiki kenan abinda ya kamata ko kuma kiran da nake masu wannan jagorori na soji masu adalci su yi kokari na harko a saman ma mutane aiki matasa aiki tanda rashin aikin matashi shi ke kai shi aikata abubuwa da dama ta'addanci da dama ko kuma ta'asa da dama na harko shaye-shaye na harko sace da duka abu mara kyau kenan na harko a samu ma matasa aiki na biyu kuma in aka ɗauka ta fannin eh, aiki shi aiki bai yiwuwa sai da ilimi kenan nan ma jagororin soji kamar yadda suka yi a bana suka kwalkwado wannan jarabawa wanda ake ce ma su ƙara azama a fannoni da dama na sakandare da na eh, lise-lise da dai can sama ma ya zamanto an ƙara ma matasa Eh, ilimi don saboda ƙasa fatta yi sai da ilimi shi kuma matashi shine kashin bayan dukkan al'umma kenan aka ba su ilimi nan kuma sai a samu hanyoyin da za a sama a sama musu aiki don ya zamanto kasa ta tahi gadan-gadan ta tahi eh, ba tare da ana al'amura na shaye-shaye ba al'amura na eh, dukkan wani ta'asa da ta'addanci da ake gani kuma idan muka yi duba ta fanni ɗaya tunda muna batun matasa akwai yan umu na karkara wanda an san mafiyancin aikin matasa a karkara shine noma shine kiyo wanda wannan lalace wannan ayyuka guda biyu shi sa matasa eh, wasu suke shiga aikin shaye-shaye wasu ma suke tayi a tabara da tunda in anan babu aiki kenan dole su matasan wannan sai sun ketara duk da haɗarurrukan ke da kwai kenan nan kiran mu a wannan fanni ma su matasa eh, su gwamnati su yi kokari a tuna da matasa na karkara kamar yadda alhamdulillah mun ga su sojin sun fara duba ga karkara inda aka faɗaɗa gandari daban-daban da ma irin abubuwa da dama hakanan bai isa ba inda aka yi bincike aka ga lalle ana iya noman rani a yi kokari a ƙara yin gandari a basu iri a basu kayan aiki da dai sauransu da horo da dai sauransu a ƙara inganta shi noman tun da yadda muke noma a yanzu a gaskiya eh, a galgajance ne muke shi duniya ta ci gaba in dai ana so a samu sakamako na gari a samu abinci mai karin abinci mai karin abinci kamar yadda nasara ke cewa autosuffisance alimentar to dole sai an ƙara kula da karkarai domin ya zama akwai mutane masu hazaƙa masu kokari sai dai rishin kaito rishin tallafawa rashin kayan aiki yake sawa dole matasan su ketara su tafi ta barada kasashe duk da haɗarurrukan da ke da a irin wannan lokaci kamar yadda sauran kasashen duniya kamar su pakistan kamar su china kamar su rasha har da amurka kanta da noma ne suka dogara sai dai an inganta shi an zamanantar da shi an ba mutanen iri an ba su kayan aiki kamar tarakta an ƙara faɗaɗa musu wurare kenan in aka yi haka insha Allah a shekaru na biyu ko a shekaru na gaba soji za ta yi tunkaho da matasanta na karkara ganin an dafa musu ma sun kata su gudunmawa wajen ci gaban kasar mu ta jamhuriyar Nijar da an huta daga matsala abinci wanda ake fama da ita ba sai an je ketare ba an siyo abinci duk da irin tsada shi da dai sauransu. Wana ta kama karya, karya, gobe ba mu an ce kowa da bikin zuciyarsa wani almajiri yusuf ya ce ba za a bar su a baya ba shi ma yana kira ga gwamnatin nan kar ta manta da inganta makarantunsu yadda za su ji daɗi su yi ta fyaɗa musu addu'o'i al'amura su daidaita a cikin ƙasa. Assalamu alaikum suna na Yusuf ni albashiri ne ina so cani ya inganta mana makarantunmu saboda mun je zabga mashi addu'o'i da gwamnatin nan ta inganta addinan mu ku yi ta ma eh, gwamnati addu'a kenan kwarai da gaske ah. yanzu addu'o'in da ake kai ma kenan kana yi kullum a makarantar ku kuna yi ko muna yi gaskiya dai muna yi kullum mm. ah, kullum kuna ta yi ma gwamnati addu'a Allah kawo zaman lahiya a cikin kasa ko addu'a mace ce kuke addu'a Allah kare mu daga shirin hidannu da aljannu da munafukai to da kuma Allah ka zama lahiya cikin ƙasa. To Allah ya taimaka Malam Yusuf. ha musu Malam Nura shi kuwa kiraye kan alfanun addu'o'i na al'umma juriya da haƙurinsu zai sa a cimma gaci. alhamdulillah cikin hikimar Allah yau ga shi kwanci tashi har gwamnatin nan ta mulkin soja ta shekara guda tun. A nan abin da za mu ce ba abin da za mu ce ma Allah sai dai alhamdulillah. mun gode mun gode saboda ba haka aka yi zato ba ba yi tsammanin har za a kawo shekara guda ba tare da wani abu ba al'ummar ƙasar nan gabaki ɗaya abin da muke bukata da su shine su ajiye hankalin su guri guda abin da ya kamata kenan kowa ya ajiye hankalin shi sannan kuma a yi addu'a addu'a usaibul mu'mini makama mata da addu'a da fatan alkhairi saboda in aka ce wani shine shugaban ku in kuka mishi ko bijire mishi ko wani abu da sauransu ƙarshe dai kan abu zai koma so da fatan da muke ga al'umma a yi haƙuri ƙasar tamu kamar yanzu sabuwar jinjira ce sabuwar ƙasa ce yanzu tunda da abubuwan da take saman shida yanzu ba haka bane saboda haka sai an yi haƙuri babban abin da ya kamata haƙuri da mai da lamari a wajen Allah shine kiran da muke masu sauran 'yan ƙasa a yi haƙuri a jure da ɗan Nijar da juriya aka san shi kuma inda dan Nijar yake ba da mamaki sama da sauran dan kowace ƙasa shi dan Nijar in tsanani ya zo bai ce ah, wani ya sani sai dai ya koma ya ce Allah Allah dan Nijar sai ya koma wajen Allah ya ce Allah kin ji inda dan Nijar ya yi kauɗe sauran ɗan ƙasashe kira ya zuwa alkhairi in kama mutum fatan alkhairi ai kanka alherin zai koma kam a musu fatan alkhairi a musu kyakkyawan zato zannu bil mu'mini na khaira kasan mu alhamdulillah to musulmi mine ne ya kamata hinwa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam imani irin na sahabbai da juriya irin tasu suka ce ma annabi mata nasarullah Allah ya ne taimako Allah zai zo ya ce inna ya garbi taimako iya kusa kenan dole sai mun yi haƙuri sai an juri za a mu labari za a mu gaci wannan wuya iska ci wuce ci barantana ma yadda muke ji in aka kwatanta ta da sauran kasashen da suke kewaye da mu wanda ba su ba juyin mulkin to mun yi su jin daɗi kuma alhamdulillah tun da aka juyi mulki wata goma sha biyu mu ba ma'aikata ba ne ba biyan mu ba ake ba ne ke ba mu biye ba amma muna gani kuma muna ji har yanzu babu wanda ya ma wannan gwamnatin aikin da ya tambayo ta biye ya yi aiki ba ta biya shi ba a ce wata ya mutu ma'aikaci ne ya aiki ba biya shi ba to na ai alhamdulillah a addinance kamar menene ya kamata al'umma ta ma magabatan su to a addinance shi magabaci an ce wannan magabaci ne sam'an wada a ake so a ji a yi biyayya saboda manzo Allah sallallahu alaihi in zai aika mutane ya ce ko da ko biyu ne a cikin tayya a ware ɗaya a ce shi ne shugaban tayya shi kuma aka ce wani ne shugaban to biyayya za ka mishi matukar hanyar da ya bi ba ta haramta ba ba ta kauce ma hanyar Allah ba mu biyayya ce ta mu da fatar alheri da addu'a muna kira ga 'yan kasa addu'a nan wai take zaune da kasan nan mu kama addu'a mu yi fatan alheri mu makama fatan alheri in ga ce to a ayi gashi an yi kaza kaza kaza to in kai fatan wani mugun abin da sauransu ita gwamnati mugun abin sama ai kai ma ya same ka ya samu dan ka ya samu diyanka da makwatanka da kowa da kowa to am kasace duka boji guda kasace ake ma su ma ai kasa suka ma suka ce ce dan kasa shi guda abin da kai an ce za a ceto shi to ai ya wani hali ne to saboda haka al'umma zai taba to yanzu abin da ya kamace mu mu yan kasar Niger shine fatan alkhairi biyayya ga irin abubuwan da aka samu da shi babu tashin hankali biya ita kuma gwamnati abin da ya kamace ta duk da wahalar da ake ciki da abin da ake ciki to ta tunawa zaman da take zaman talaka shi sarki in babu wade ba sarki bane duk gwamnati in babu talakawa to wa zaka mulka in talakan suka watsa yana mulkin amma tun daga talakawa a kula a kula shi talaka lasiyama talaka na nijar shi bai da cikin wani damuwa in dai a bar shi ya tashi ya je gonar shi ya je gonar aikin shi ya samu abin da zai ci ba wani guri ba da nijar gare shi ba wani cikakken guri amma muna buƙatar yanda aka ɗauko tafiyar nan ubangiji Allah ya shige musu gaba ya tsare har-haren da muke ji can can Allah ya ƙara kiyaye ga sannan tamu mu zauna lafiya matasa a ɗauke su a ba su aikin yi sojin nan da ake zuwa ana ɗauka a ɗauke su a ba su kayan aiki a koya musu su tsare ƙasa a zauna lafiya duk wanda ya ce zai yi abu irin wannan abin da wannan gwamnatin ta ce za ta duk kasar da kika sanya a duniya ta ce za ta raba gari da turawa to akwai kalubale a gabanta wallahi akwai kalubale a gabanta to dole sai an yi hakuri yan kasa kai dan kasa ka ba da dama da sa a shigo kasa da a yi cuta karka ba da wannan dama kasa kasar kwaci shi kuma hubbul waɗani minal imani san kasa yana daga cikin imani mu so kasan mu tsaya mu kiyaye mu kula shine abin da zai gyara daga nashi waje Mustapha Adamu Obama wani dan gwagwarmaya ne shawara ya bayar kamar haka sunana Mustapha Alhaji Adamu wanda aka shi sani da Obama eh, ɗaya daga cikin 'yan fafutuka eh, ci gaban ƙasa Nijar da ƙasashen Afirka gaba ɗaya. Eh, lalle kan bisa kan wannan maudu'i na mata da matasa wayannan mata da matasa suna daga cikin wani gungu na al'umma mai muhimmanci muhimmancin su ai ba abin a faɗi ba ne lalle kuma bayan da muhimmancin da gare su matan nan tabarkalla suna da yawa matasa su ma suna da yawa kuma su ma matasa maza da mata kuma suna fuskantar wani kalubale a kasashen afirka gaba daya musamman a ƙasar mu ta Nijar wanda mata an sani masu garman ƙarfi ne matasa su ma haka masu karamin ƙarfi ne kina fuskanta ƙalubale na rashin aiki ƙalubale na tagargarewa eh, eh, tattalin arziki don muna amfani da wannan dama ta cikin shekara ɗaya na mulkin soji ƙalƙashin jagorancin general abdulrahman chani wanda ya kawo hasken fitila a cikin yanayin ƙasanmu da muke ciki muna kyauta zaton a irin yanda mulkin soja yake yunkurin gyara abubuwa da yawa muna kira ga babban murya ga general abraham chani da sauran kanshi soji da sunan cewa mata ya kamata a kama su tallafi na ba su jari saboda sun iya sana'o'i da yawa ma ba su da jari kenan ya kamata a kudo wani tsari na ƙasa mai zaman kanshi tsari na musamman yadda mata za su ji a jikinsu an tallafa musu to ya kamata a hudo shi a ba su jari wanda suka iya sana'o'i su yi wannan sana'o'in nasu mata a cikinsu akwai ma manoma akwai wanda sun iya aikin garka kenan ya kamata su ma kuma a ba su tallafi duk macen da take irin bisa kan aikin da take tsammanin ta kware tana iya yi tana da zuciya ta yi kenan tana son jari sai a hudu wani tsari na musamman na ƙasar Nijar a na masu hannu da shuni tunda so da yawa na masu hannu da ne wani tsari ne wanda bai kwakwaran inganci wanda zai tallafa ma ma zaka gani an tara mata amma ɗan kaɗan ne suke iya samu ko kuma ɗan kaɗan kima zaka ga ma muke so a gudu wani tsari na ƙasa wanda zai hudu masu bukata a zahiri wanda suke da zuciya a yin kenan wannan tsarin ya sa hannu ya hudu masu bukata na a tallafa musu a ya zaman to ba irin yadda ake ba masu bukata ba ma ake tallafa ma shi yasa abun bayyana ya nasara in halalle masu bukata ne ake tallafa ma to wannan tsarin insha Allah zai kai labari saboda dama suna bukata kuma ba sa bari ya koce musu ba su ma matasa a cikin su akwai manoma a cikin su akwai wanda suka iya sana'o'i su ma a musu irin wannan tallafin musamman yanzu matasa in an tallafa musu gaba kan abin da ya shafi noman rani noman garka da noman gona to insha Allah zai su kawo gudunmuwa ingantacciya na a zamanto abincin da ya kamata mu ci a Nijar za mu noma shi ta hanyar manoma gaba daya ta hanyar noman matasa ya zamanto abinci ya wadace mai ishe mu kuma har ya zamanto mu tallafa mu kai wasu wasan kasashe wannan shine kiran da gare mu a wannan mulkin mulki mai adalci muna kyautata zaton za su saurare mu kuma za su kawo tallafi kuma muna amfani da wannan dama don mu kare jinjina musu kuma mu tabbatar musu goyon bayan mu bisa kan fafutukar da suke yi na intar da kasar Niger da kuma intar da kasashen Afirka gaba daya. Adalla, to kafin mu yi sallama da ku masu sauraro bar mu leƙa ɓangaren kwalama. To Madalla masu sauraro yanzu kuma sai mu kewaya filin kwalama inda za mu saurari wasu girke-girke. Assalamu alaikum shirin yau da gobe na murya Amurka ne ce Maryam Usman. Yau girkin da na taho muku da shi girki na musamman ne shine marzazzan malahiya wadda ake soya ta. murzazzin malahiya wadda sari a arewa an yinta wato jihar agadis kenan na farko dai wani gida abin da zake nema ya kasance kina da malahiya ki al'arewa mai kyau wadda kin riga kin hece ta kin tsince ta kin murje ta kin sa ta mantsaki kin rere ta kuma kin sa mai kin bita kin murje ta kin murje ta yi limus sha mai kina da mai kamar wani irin mai ne ake murje ta da shi eh, mai na girki haka man gyada ko mai na ko man shanu ko dinar wasu langa ma ana sawa a murje ta man kaɗe a murje ta to eh, da farko abubuwan da zaki nema malohiyarki ga ta a cikin kwano mai kyau a aji an murje ta murzazza sannan ki nemi man ki wadatacce mai kamar kwata ki nemi naman ki isasshe in na shanu ne in na rago ne ki nemi daudawa ki nemi kayan yaji ki nemi albasa ki nemi tahornuwa da attarugu ki nemi dan magi da zaki sa da kuma tumatin danye su ne za ki nema ki tanadar a gehe guda da farko uwar gida bayan kin wanke tukunya ki kin hura wuta kin dora abu na farko wanda zaki sa shi mai sai ki kawo albasa ki bayan kin yanka ta ki sa dan kika sa albasa sai ki zo naman ki ki sa shi ki bi shi da tahornuwa da kayan yaji idan kika bi naman nan da tahornuwa da kayan yaji a ciki a eh, tahornuwa da attarugu bayan kin dake ta kin bi shi da kayan yaji sai ki soya man naman nan naki a cikin mai ki soya shi iya soyuwa sai yayi jawur a cikin mai kin tabbata naman ki ya soyu ya kama jikin shi sannan sai ki zo ki yanka tumatir ɗanyen ki in kika yanka tumatir ɗanyen ki kika sa sai ki kawo daudawa ki daka ta da poivron sai ki zuba a ciki idan kika zuba za ki zan ki soyawa kina soyawa don kai ya kamu ulgida ruwa ɗan kaɗan za ki zuba wanda zai sa daudawan nan ta bi nama nan kayan kamshi da duk da kika sa su bi nama su gama jikinsu to wannan Eh, dan ruwan da kika sa ki bar shi ya ta soyuwa sai kin ga ruwan nan ya tsotse kenan sai shi sai mai sannan sai ki kawo wannan maluhiya taki a cikin naman nan naki soyayye da mai sai ki sa ta a ciki sai ki ta soya ta a cikin mai akwai lokacin da za ta ga mai yayi kaɗan kina iya ki kara saboda ita miyar tana buƙatar mai za ki sa mai wannan malohiyar ki zaki ta soya ta ki ta soya ta ki ta soya ta ana rage wuta ba tare da kin kuga wuta ba daman bayan komi ya soyu to kika soya ta sai kin ga ta yi duhu ta kai ga yin baki a lokacin da ta yi bakin nan sai ki daidaita ruwa adadin da zaki sa dan kika sa ruwa sai ki dan bubbuga puwavuron he ki watsa daga baya eh tatta tattasai babba he ki bubbuga shi sai ki sa wanda zai sa kamshin miya ya taso to wannan miya taki idan kika sa ta sani ya ki rihe ta kika rihe ta za ki ji ta dahu daga ko ina ana jin kamshin ta eh, to kin san wani bai bukatan magi tunda akasari yanzu mutane ba bukatan magi ba suke an sa tun wajen soye an sa gishiri wajen soyin nama mm. amma kina bukata Eh in ke mai shan magi ce duka wanda kika ga dama kina iya sawa amma misali kamar ni yanda nake na bana bukatar magi ne na miki kenan wannan miya taki ta kama jikinta mai ya huto ta yi tana kamshi to wannan miya taki kina iya cinta da shinkafa akasari ma an iya cinta da shinkafa ko kuma ke ce ta da kafa ko tuwon labshi yanda dai kike so amma ita ainihin mahaɗinta shinkafa ne wannan murzazzar malohiya ma haɗin ta shinkawa ne sai ki gani wal gida idan kika yi wannan malohiya murzazza da shinkawa wallahi eh, duk wata jan miya da zaki a gidanki ta kawar da ita tunda malahiya ce miya ce ta kirki miya ce mai daɗi eh, miya ce wadda idan kika diba ba a sa kayayyaki na zamani ba kamar wani tumatiri na gwangwani da ake sawa ko kuma wani tumatiri na leda da za a kawo a sa shi ya shahi kayan galgajiya bale ita wannan malahiya kaya kaɗan ba tare da kin yi kashe-kashen kuɗi ba to wannan malahiyar wallahi uwar gida idan kika yi ta to kullum da yara da mai gida za su yi santin hekin musu ita. A gaida tamar da tawagarta. To masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe na yau. A madadin tamar abari da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Julie Leathers Gresham da ta da ta daidaita mana sautin ni aisha ma'azu nake muku sallama daga nan birnin washington dc